tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan june shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisar da'awat da'awat wal azkar al mustahabba bil laili wan nahar na al-imam abu zakariya muhiddin yahya Buna sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana bayyana mana manhajul imamin nawawi fi kitabil azkar irin tsarin da imamin nawawi ya bi wajen rubuta wannan littafin bari ku ji wata magana idan aka ce za a kaddamar da littafin da wani malami ya yi ai kun san ana cewa akwai wani mai nazar littafin ko shi aikin mai nazar littafin shine bayan an zauna to shi za a ba shi kwafin littafin wata ɗaya kafin zuwa wannan taron sai ya karance littafin duka idan an zauna sai ya miƙe sai bayyana ma al'umma abin da littafin ya kunsa baki da to wanda ya wannan aikin ya karanta littafin azkar duka to sai yake bayyana mana abin da littafin ya kunsa cewa ga irin tsare-tsaren da nawa ya bi ya tara wannan littafin shi a kai kun san mahimmancin musan wannan a ilmace shine littafin azkar ba wani abin da zai ɓuya maki a kai shine kina cikin karatun hadisan ciki da sauran ilmomin da malam nau ya kawo a ciki in kin ga wani abu sai ki tuna ai a muƙaddima dama an gaya maki sannan na biyu wannan yana taimaka ma ɗaliban ilimi a duk lokacin da suka tasa wani littafi a gaba su karance shi tun daga muƙaddima har ƙarshen littafi saɓanin irin yadda ake samun ɗalibai na yi kawai sai dai su kauda muƙaddima a gefe sai su fara karatun doron littafin wannan ya sa da yawancinsu ba sa fahimtar asalin saƙon da littattafan da suke karanta ke ɗauke da shi kuna fahimtar wannan to mun fara jin manhajin nawawi sai lokaci ya kore mana a inda mala ya ce kama dabatal imamun nawawi rahimahullah adadan akar min al-asma a cikin wannan littafi na al-azkar al-imamun nawawi ya wasalci kuma ya rubuce sunayen wasu daga cikin malamai da suka ruwaito hadisin ko sahabbai ko sunayen wasu da za a ci karo da su a cikin hadithi sai ya faɗi ga yadda ake rubutawa ko ga yadda ake wasalcewa kuma ga yadda za a karanta shi mala ce daf'an da ba saboda a tunkuɗe kamanceceniya kila ba mamaki sunan wani da wani yayi ɗaya a wajen rubutu wajen karantawa sai ce shi wannan ga yadda ake karanta shi wa hirsan ala dikkatil alimiyyatil mutawaha malai ce da kuma ƙoƙarin bin diddiki da kwaɗayi na tabbatar da ilimi tabbatace domin kada mutum ya rika ɗaukan tunanin shi da tunanin waɗanda yake karanta makaratu yana tunkuɗawa daji shine fa qayyada sai al-imam an ya ƙayyade kowane abu a yanda ya kamata a tabbatar da shi wadda bita ma rawahu ya bihu sai ƙoƙarin bayyana ma al'umma abin da shi a tunanin shi zai iya kamance ceniya da wani don kai ya rudar bin rasmi ta hanyar ya faɗi ga yadda rubutun zai kasance au bi na naqati ko kuma wajen rubutun ya iya haifar da matsala ko kuma wajen ɗugu awul rakat ko kuma wasali fakana kitabul azkar malai ce to kun ga wannan littafi na azkar murajji'an aminan fi hazal midmar littafi ne wanda yake marji'i ne amintacce ga irin waɗannan abubuwan yanzu idan kika ce ga yadda ake karanta suna kaza sai aka ce a ina kika gani sai kika ce a cikin littafin al'azkar to kai tsaye wannan za a karba saboda an san imamun nawawi malami ne da ya kware akan haka bar ku ji misalin wannan malai ya ce wa kada a hasaitu malamin da ya wannan aiki ya ce ya biya lissafi waje talatin isman suna talatin da uku da bita hal mu'allifu bil huruf wanda al'imamun nawawi ya biya bayyana yadda za a rubuta sunayen da haruffa wa min zalika qauluhu mala ce daga ciki akwai maganar nawawi da ya ce akiba hadis a ƙarƙashin hadisi na 574 nawa ya ce kultu hazar rajil huwa busrin wannan mutum za a ce busrin ya ce bi muwahada wannan ba ɗin to don ma za a yi mata ba bisirin ba ba basirin ba a'a busrin bi mil muwahada kuma ba ya umbaci a'a nun ba ne a wajen kun gano wannan da kyau ku za a iya cewa yusrin a ya ce ba yusrin ba ne a'a busrin ne bi mil muwahada wa bisinil muhumala da kuma sin mara dugo a sama ba shin mai ruwa ba ce kuma ba ca ba ce sai ce bisin za a rubuta sunan ne da sin mara ɗigo a sama ibn ra'il ayr malici bil muthannati wa fatihil aini wa huwa sahabi yace wannan sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fil hadith haka cikin hadisi na 642 kala nawa ya ce rubi'i ibn hirash akwai wani mutum mai suna rubi'i dan hirash bi kasar ha muhammala za a rubuta ha'un din can hirash ba harash ba ne ba hurash ba ne Ku gano wannan sau da in kin zo ai ba wasali sai ce bi kasar ha ha ƙaramin to a mai wasali ƙasa ko ba haƙarami ne mai ruwa a sama ba mana ba ha'un ba ne wa akhiruhu shin kuma ƙarshen sunan shin mai ruwa ce mala ya ce mu'ujama wacce take da ɗigo uku a sama tabi'iyun jalil nawa ya ce wannan tabi'i ne mai darajan gaske ribi'i bin harashin kin da ya karanta suna rabi'i dan harash irin wannan kuskuren ne in malami bai san yadda ake karanta suna ba sai ya ce eh, eh, ishaqa dan rahawai kun gano wannan da kyau ko to sai dalibai da malaman hadisi ce a ishaq ɗan rawiya ake cewa allah ya sa mu dace fafil hadis ya zuwa cikin hadisi na 866 ƙala yace ce arrubayya arrubayya ya ce bi min ra za a yi mara nan don ma ne wa fatihil ba ba'un kuma a mai fataha almuwahada guda ɗaya ne ba din ba ya bace wa kasril ya ya din kuma a mata wasali ƙasa mushaddada kuma a sa mata shadda kun ji na malaman suke aiki ko sai a ce rubayya akwai yayar anas mai suna ko gwaggon anas mai suna rubayya wanda sun yi fada da wata mace sai ita gwaggon anas sai ta karya ma wancan haƙuri to ƙa'ida a musulunci shine in ta ce bata yadda ba zama za ki a nemo guduma kawai a daki haƙoranki su masu kare ko kuma in ta yadda sai a biya diya diyar raƙuma kaza to da aka zo aka ce a fitar da kisasi za a rama anas ya ce kai wallahi ba za a kare haƙorin yar uwarshi ba ba zai yiwu ba annabi ce haba anas littafin allah ne ce a yi kisasi suna zuwa su waɗanda aka yi malefi sai suka ce sun yafi sai annabi ya ce lalle cikin bayan allah akwai mutanen da da za su yi rantsuwa ga allah cewa kaza ba zai faru ba sai allah ya kubutar da su don kasi ka fara anas na cikinsu wannan gwaggona shi ita ma sunanta rubayya allah ya sa mu dace mala ya ce kama tannan nawawi rahimahullah bi garibul hadis haka al'imamun nawawi a cikin wannan littafi na al'azkar ya kula dangane da kalmomi masu wahalan fassara a cikin littafin nan ya bi dik ya bayyana ma'anansu da yadda za a gane su bari ku ji misali faja'a bi hasadin tayyibin sai al'imamin nawawi ya zo mana da girbabban amfanin gona mai daɗin ci wa zalika listihidaril ma'ana fi zihinil kare ta yadda yake kwararo ma'ana na hadisan da yake kawowa da yake kama tunanin mai karatu mai karatu ya ji natsuwa ya fahimta kuma ya gamsu wa musa'adatuhu fi fahmi ma ya kara kuma nawawi ya yi haka ne domin ya taimaka ma mai karatu domin ya fahimci abin da yake karantawa da kyau wadilalatun alal ma'anil murad sannan a kama hannun mai karatu a ce kaga abin da kike karantawa to ka ji ma'anan da ake nufi da shi ina fatan mun gane wannan da kyau almurada tahsiluha irin ma'anan da ake son mutum ya tsaya ya fahimta da kyau to shine al-imamun nawawi yi ma al'umma domin ya sauke musu wahala mala ya ce wa a ahsaitu haƙiƙa na kididdige waje 180 da takwas wanda al'imamin nawawi yawancin aikin kalimatin mashruha kalmomin da ya masharhi wajen guda 188 ta ta'allaku bi garibil hadith barkuci idan ke ga hadisin manzon Allah da wata kalma mai wahala ko to ba a zuwa a duba kamus ana zuwa a duba littafin garibil hadis ne kun gane wannan da kyau ko ibn al-asir ya rubuta garibul hadis mai suna an nihaya fi garibul hadis mujalladi biyar ne malam ba mu daya anan ni kuma nihaya guda daya <coughs> kun gani wannan shine an nihaya fi garibul hadith wal athar idan kina karatun hadisi sai kika ci karo da wata kalma a cikin hadisi mai wahalan fahimta ba za ki ce a neman wake kamus kawai sai ki ce ko misali wasit ki duba wannan larabci ga magarini kun gano wannan da kyau ku ko a ɗauko munjit in aka baki tarihin munjit za ki sha mamaki kun gano wannan wannan ana fassara larabci ne na yau da kullum amma ba larabcin hadisi ba a hadisin kin ga kalma sai ki ɗauko garibul hadis sai ki fitar da ita ɗaya bayan ɗaya sai ki gano sai a fassara miki ga ma'ananta malamai da dama sun rubuta haka haka idan kina neman wani kalma na alkur'ani ko dai ki duba tafsiri ko ki rubuta garib ko ki je ki karanta garibul qur'an shi kuma ya sha bamban da kalimatul qur'an ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ku yi kokarin ku iya yadda ake binciken irin waɗannan kalmomi a cikin garibul hadis kuna fahimta allah ya sa mu dace kuma ba cewa ake ga bakin hadisi ba hmm, sunan shi gina kawai garibul hadis kun ga wanda littafin annihaya fi garibul hadis wal athar na ibn al-asir allah ya saka mai da alkhairi wa zalika daga cikin misalin irin waɗannan wajeje ƙaunuhu fil hadis maganan da nawawi ya faɗi hadisi na 343 ƙale ce ƙultu albithiratu albithiratu ba tara yace ce bi fatihil ba ba'un din nan a yi mata fasa a yi mata fata a ce basaratu almuwahada wa iskani tha tha'un din ko mai digo uku a sama daure ta almusallafa ya ce cace mai digo uku a sama wa bi fatiha aidan kuma za a iya mata fata a ce basaratu ya ce lugatani yanayin ɗayan biya ke karanta ko dai bataratu ko basaratu ko a ɗaure ko a fata wa huwa kharraju sigar shi dan karamin kurji wa yuqalu bathira wajahu batharan za a iya cewa duk ga ne sun fito a fuskan shi yama yama haka kalman batharan bi kasar tha'i wa fatiha za a iya matsa'un din fataha ko kisra wa dammiha ko kuma a mata damma yace salatu lughatin ana iya karanta shi da ɗayan karatu uku wa amma zarira fahiya atatu kasabin min qasabit tib malai ce amma kalman dariratu sai nawa ya ce fahiya katatun qasabi jijiya ne na wani dan ice haka ko wani dan sassaƙe ne min qasabit tib daga cikin jiyojin da ake jiƙawa ko a niƙa ko a wani abu na magani ja bihi min hindi wanda ana zuwa da shi daga Kasan indiya kun san akwai eh, tararen wuta wanda ake zuwa da wani nau'in shi daga indiya wanda magani ne ana kunna shi kawai mutum in ya shaƙi ƙanshin shi cutar da ke damun shi kawai sai warki gano wannan da kyau ko amma ba kowanne ba kai je ke ce hajiya mai koman turaren wutan nan in ji dai daga indiya yake a wannan na kwalliya ne allah ya sa mu dace wafil hadis haka cin hadisi na 539 ƙale ce ƙultu ƙaunuhu awfa a cin hadisin aka ce aufa mun karanta da ku a cikin hadisin ka'ab inda ya ce wasa a sa'in alal jabali sanda aka saukar da ayan da an wanke su kab an yafe masu ya ce wani sai ya hau doki ya sheko da gudu <clears throat> wani kuma ɗaya wani kuma sai ya geje da gudu sai ya haye kan dutse kun gano wannan da kyau ko sai ya hau kan dutse to shi wanda ya ce sai ce aufa a nan ma'anin shi ya ce ai irtafa me haka ke haka malam kun gano wannan da kyau ko ya ce irtafa'a ya je ya haye kan wani abu wa qawluhu fadfad a cikin hadisi ya ce fadfad ya ce huwa bi fatihil fa'aini ya ce shine za a yi mafa'un din nan guda biyu wasali ya ce bainahuma dalun muhumala sakina ya ce tsakaninsa akwai dal mara ɗigo a sama in dal aka yi mata ɗigo a sama ta zama mai ta zama zalun ku sai ce muhumala mara ɗugu sakina kuma ɗaure ta ba fada fada za a ce ba fad fad fad fad ɗaurewa za a yi wa akhiruhu dalun ukhra malai ce ƙarshen shi kuma ko ta dalun ɗin na daban wa huwa galizul murtafa'un min ardi ko da yake ce wani tudu ne kun gano wannan ko wani tsauni wakili ya ce alfalatun latila she a fiha idan ya zamanto sahara daji da ba komi a wajen filin allah shi ma na iya ce mashi fadfad wakili ya ce ghalizul ardu zatul hasa a samu ƙasa mun gano wannan da kyau ko wanda a ce tsauni ko wani tudu shi ma na iya ce mashi fadfad wakila ya ce aljaladu min al'ardi firtifa shine duk abin da ya zama mai tsawo ne kun taɓa ganin tsauni ko tsauni ai ƙasa ne ke curuwa ya taru ko to ana iya ce mashi farfat ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa fil hadis haka a cikin hadisi na da saba'in malam binan dan allah yake cewa artharthar menene asarsar ya yace huwa kathirul kalam mutumin da zai zama mai yawan magana kun gano wannan da kyau ku ba a son mutum mai yawan magana wani shaddik wanda zai matsa ka same shi in cikin abokai yake ya fi kowa cacacacacaca eh, ta surutu za mu zo mu ji magana kan irin wannan mutumin shine a sarsaruna masu yawan surutu ba kan gado na ya bayyana irin waɗannan mutane ba mutanen arziki ba ne duniya da lahira shi yasa in kin samu kanki mai yawan surutu ko ke marmar ki daina sai ce man ya wani alam nasu fil kalam ne wanda zai zo ya ritsa mutane ya ta surutu ba kan gado wa zo alaihim ya ta maganganu na rashin kan gado shi sai ya gamsar da kowa ba wanda ya sani sai shi ba wanda ya iya sai shi shine gwani na gwanaye su ne a thartharuna masu yawan magana jama mun gano wannan da kyau to kun ji wani bangare daga cikin aikin da al'imaman nawawi ya mana a cikin littafin azkar din nan wanda ya kamata mu san wannan kafin mu fara karatun littafin so jama'a mu fa muna karatun littafin nan ne a matsayin muna daukan ilimi domin nan gaba mu karantar ba kawai mu ji karatu kawai mu dan tsitsinci san mu aiki mu ce ba in haka ne da sai a ɗibo addu'o'in kawai sai a gaya muku kuna fahimtar wannan to ai wannan littafin ba littafin addu'o'i ne kaɗai ba littafi ne na wasu ilmomi masu yawa allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce auda al'imamun nawawi rahimahullah kitabahu kathiran min al-masail fiqhiyya limamin nawawi a cikin wannan littafi na al'azkar ya zuba matsaloli masu yawa na fikiwa a cikin shi duna zikir al'adillati min alkitabi wa sunna ba tare da kawo dalilai na alkur'ani da sunna da za su mara ma wannan matsaloli na fikihu da ya kawo baya ba lakinnahu a hala ba'dha ila kitabil majmu' sharhul muhazzab sai dai a wasu daga ciki ya yi ishara zuwa ga littafin al-majmu' sharhul muhazzab nawa ne ya rubuta wannan littafin mujalladi 25 ne kun gano wannan da kyau ko almajmu'u sharhul muharram kuma wannan littafin fa suna jiran ɗaliban ilimi ne zai su zauna su karanta ba wa mutum ya zauna yaudari kan shi ko a yaudare shi a ce yi karatu kuma bai karanta komi ba yana daga abin da 'yan bidayen suke mutane wasu a kallon kana cewa shehi kai kuma sai kai da kai shehi ne kun gano wannan da kyau ko sai mutum wai shi sai da shi shehe ne suna ce maka malam shek waga zai ka yadda duk wanda zai miƙe karatu ya miƙe je karatu jama'a kar mutum ya zo yana magana amma a lokaci ɗaya kuma ana ganin shi ta baya da wannan bai kamata ba kuna fahimtar wannan da kyau ku wani lokaci idan nawawi a cikin littafin nan ya kawo bayani to sai ce a duba littafin almajmu'u sharhul muharram malai ce fa kitabul azkar ma'aridan lilfiƙe shafi'i wannan littafi na azkar alimam imam annawawi yana kawo matsaloli na fiƙihu amma na ɓangaren mazabin shafi'iya wa ƙawalu ashabihi da kuma maganganun almajiran shafi'i wa a'immatihi da kuma maganganun limaman mazabin shafi'iya ila janibi zikir ba'da ikhtilafat al-fiqhiyya kuma a wani lokaci sai rika kawo wasu matsaloli wanda suke da alaka da saɓani dangane da al'amarin fikihu da a cikin littafin nan akwai jama'a kar ku ɗauki littafin azkar wai littafi ne da za ta karanta addu'o'i addu'o'i kamar hisnul muslim akwai addu'o'i masu ɗimbin yawa da zikirori a ciki kuma akwai hadisai da suke magana da matsalolin fikihu da kuma bayanai dangane da yanayin zamantakewa da ababe da yawan gaske kuma a ciki shi sa wata ma'aikata ce da za ta gyara rayuwar musulmi nawa ya tara a nan malai yake cewa ma tarjihi wa ta'alil kuma idan al'imamin nawawi ya kawo waɗannan matsaloli na fiƙihu to yana ƙoƙarin bayyana ga wacce take daidai kuma ya bayyana dalilin da ya sa ta zama daidai ɗin falam yakun an-nawawi muta'assiban li mazhabihi ku sani shi nawawi bai ta'assubanci da mazhabin shi na shafi'iyya ma'ana ya goyi bayan mazhabin shi ko suna kan daidai ko suna kan kuskure baya haka bal muttabi'an lid-dalil qawi shi nawawi yana bin dalili ne mai karfi daga cikin dalilai wannan su da nassin da ya bayyana karara kawanan yake ba wai yana mara ma abin da aka kawo baya ko babu dalili ba mala ya ce wa lam takun al masail al fiqhiyya illa istiqradat al janibiyya waɗannan matsaloli na fikihu da aka ce an kakkawo sa cikin wannan littafin ba babu yake buɗewa musamman ya kawo ba fa idan aka kawo wani hadisi ne da ke ɗauke da wani umarni a ciki sai kasance akwai matsalan fikihu to idan yayi sharhin zikirori da addu'o'i da ke cikin wannan hadisin sai kuma ya bayanin fikihu a takaice ina bata mun gano wannan da kyau to da haka sai zama wannan ya zama wata riba ce ta kafa Allah ya sa mu dace mala ce ka idza'ati ala nasil waridi mala ce yana yin wannan ne saboda ƙarin haskakawa dangane da nassoshi waɗanda suka zo suke ɗauke da wasu bayanai masu fa'idantarwa dunal ah, masas bibaniyatul kitab bala ya ce ba tare da cewa wannan al'amarin fiƙihu da kawo ba fa shine asalin abin da littafin ya gina kan shi ba allazi baqiyatul azkar fihi tashayya manaratin tahdi as-sa'irin bala ya ce a waye gari kawai an sauka daga asalin ka'ida na bayyana mutane zikirori da addu'o'i da za su rayu rayuwa mai kyau a ce an koma ko wani magana na fiƙi a ba haka littafin yake ba sai da littafin yana nan a matsayin shi na littafin zikirori wanda yake haska kama mutane ta farkin shirya wanda ya kamata su bi a kan shi don su shiriyu wazalika annal imaman nawawi bana kitabahu al kuma tare da duk waɗannan bayanai al-imamun nawawi ya rubuta wannan littafi ne a takaici izkala domin za mu karanta muƙaddiman shi inda yake cewa fashara'atu fi jam'i hazal kitab ya ce ne kokarin tunkarin tattara wannan littafi muktasiran kuma ina mai kula da takaitawa maƙasu da ma zakartuhu na irin manufofin da nake son in bayyana a cikin littafin nan zama manufofi ne takaitattu ta ƙariban lil mu'tannin domin ya fahimtar ko ya zama abin gabatarwa ga waɗanda za su yi riko da littafin domin su fa'idantu da shi kun gano wannan da kyau ko littafi ne wanda ya zama a takaici ya rubuta ko kalli wannan littafin ne malami yake can ɗan rubuta maki a takaici to so ake ki marmaza ki fahimce shi kafin 'ya'yanki su kai shekarun balaga kin karantar da su wannan littafin baki da amfanin shi kenan ma kai karatu aka tashi abin da karanta in koma gida sai ki tattaro su ku zo nan sai ki biya masu amma kin ja baki kin bar 'ya'yanki su je ana maki tarbiyyansu a waje sa zo maki da wata aƙidan da zaki rasa yadda zaki ko zo maki da wata ɗabi'a ki rasa yadda zaki da ita ƙawaye kasan ba sakare irin mai kwaikwayon ɗabi'a wane yana da ɗabi'a iri kaza wa kina gani sai ki kwaikwaya wai ya burge ki to wawa ke wannan ina fatan mun gano wannan da kyau to sai ya yanki sai je sai su kwaikwai wannan ɗabi'un kawai sai zo maki da su gida idan wance misali tana ɗan yarfa hannu sai yana baki sha'awa ƙila yanayin jikinta ne yarfa hannun sai mata kyau ke kina yarfawa sai a ganki zama yadda kasan wani kashi ruwan sama ya bige shi Allah shi kiyaye na hudu mala ya ce اثر imamin النووي اثر الامام النووي رحمه الله ان يحذف الاسانيد من الاحاديث اا cikin wannan littafin al-imam an-nawawi da hadisin da yake ka wato ya share isnadin shi talab al-ikhtisar yace domin taƙaita wancan da yace zai yi wa mura'at al-hal al-mutaabbidin da kuma lura da halin masu son su bauta ma Allah kin san wanda yake son kawai ya samu ɗan. bayanai kawai ci gaba da bautan Allah to bai da bukatan a ce a zo a zurfafa mai bayani gane da isnadi to sai cire isnadin sai kawo masu abin da za su amfana da shi kawo misali mutum ne yana jin yunwa sai zai ce a kawo mashi abinci kin ga bai da bukatan ki ce to za a siyo risho da kalanzir da lagwani a kawo tukunya a siyo manja da kayan miya ina ruwan shi da wannan ina ba ta mun gano wannan da kyau to shine sai ya kwashe isnadan sai ya kawo mana madaran hadisan kawai waɗanda alladina la ya hatammuna bilibtilai alaiha wa in kasrat ga waɗanda su ba ruwansu da bincike a kan isnadi komin yadda isnadi ya zama ɗan takaitacce wa aula inayatihi li ilmin hadis kun gano wanda ko ya zamanto ya ba da kulawa game da ilimin hadisi to shi yana neman isnadi kuma abin da ya kamata kenan ya zama to amma al'imamin nawa ya kasance shi malami ne wanda ya ba da kulawa dangane da abin da ya shafi ilimin hadisi to bai bar matsalan a fili ba domin idan malamin hadisi ya ga hadisi babban abin da yake nema shine a kawo isnadi shin wannan hadisin ya inganta to shi kuma wanda kawai yake son ya samu abin da zai bauta ma Allah an jima ne to shi bai damu ga wannan isnadin ba me ya fi damuwan shi shine hadisin ya inganta to shi na limaman nawawi sai ya cire isnadin sai kuma yi wani aiki a gaba shine wa bayyana manhajuhu fi bayani sahihil ahadis sai bayyana mana tsarin yadda ya gudanar da wannan littafi dangane da cewa ya kawo hadisai ne ingantattu a ciki wa hasani ha da hadisai wanda suke kyawawa wa da'ifi ha kuma a ciki akwai hadisai da ifai faƙala bari ku ji abin da nawawi ya faɗi da kanshi ya ce wa abku insha allahu ta'ala ya ce in allah maɗaukin sarki ya so zan ambaci badalan minal asanid canjin isnadin da na cire ma huwa a min ha zan faɗa abin da ya fi wannan ma muhimmanci yi hannu bihi galiban ga abin da zai warware wancan matsalan a mafi rinjaye wa huwa bayanu sahihul asanid shine sahihul ahadis zan bayyana mutane hadisai da suka inganta wa hasani ha da hadisan da suke hasan ne wa da'ifi ha kuma zan bayyana mutane hadisan da suke da'ifai ne wa munkiruha da hadisan da suke munkare ne fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'arifatihi jami'un nas malai ce dukkanin mutane suna da bukatar su san wannan illan nadir sai yan kaɗan minal muhaddisin daga cikin wanda suke malama hadisi ne ba kasabe suke bayyana wannan wa haza ahammu ma yajibu li itina'u bihi nawawi yace kun ga wannan matsalar to matsala ne da ya zama wajibi a kula da shi sosai a san ilimin hadisi a iya tacewa da tantance hadisan da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba malin ce kama bayyanin nawawi annal hadisa da'if la yuzkaru illa idza urina ma a bayani darajatihi nawawi a cikin mukaddima ya yi mana wani alkawari ya ce duk wani hadisin da zai kawo a cikin littafin nan in ya zama da ifi ne to sai ya haɗa shi da hukuncin shi mun gano wannan sai ya hada shi da hukuncin shi in ya kawo hadisin sai ce to kuma da ifi e ne faƙali ce wala azkuru min al-usul al-mashhura aidan min al daif illa al nadir yace a cikin wannan littafi ba kasafai ne zan kawo hadisin da bi inganta ba amma in ma na kawo wanda bi inganta ba to ma a bayanin da'afihi zan zo in yi bayanin yadda hadisin ya zama bi inganta ba bai da annal imaman nawawi sakata an jumlatin min al-ahadith al daifa malai ce tare da wannan bayani da nawa ya yi kuma an samu ya yi shiru bai ce komi ba akan wasu hadisai masu rauni awil maudu'a ko hadisai waɗanda suke ma na ƙarya wa qadikta daddiqatul manhajiyya malai ya ce amma fa al'imamin nawawi ya bi diddiki ya bi tsari keke da keke a bisa yanayin yadda ya rubuta littafin shi bai yi sakaci akan komi ba wa amanatihil ilmiya kuma an nawawi malami ne mai amana na ilimi an yi hatariza li nafsihi min zalika ya kokarin kiyaye kan shi daga abka mu abin da ba daidai ba faƙala munabbihan sai yazo zo ya bayani yana mai faɗakarwa da cewa annahu ya ji hadha al kitab a hadis a nassu ala sihatiha yace a cikin wannan littafi nawa zan zo da muku hadisai waɗanda kai tsaye zan bayyana muku ingantattu ne au hasanu hakon gaya muku hadisai ne kyawawa au da efi hakon bayyana muku cewa hadisai ne masu rauni au askutu anha ko kuma a wani lokaci in na kawo hadisin sai in yi shiru ban ce ya inganta ba ban ce hasan ba ne ko ban ce da ifi ba ne ya ce li zahulin an zalika au gairi ya ce wallahi hankali na ne ya ɗauko kai mun gano wannan da ke ku. ya ce wani abu ya ɗauke man hankali na manta ya ce za a iya samun haka fa'arattu an ta taƙarrara hazil ka'ida inda mutali hazil kitab ba da ce duk wanda ya karanta wannan littafi na al'azkar to zai ga wannan ka'ida da nawa ya faɗi zai bayyana ƙarar mashi ba tare da wani al'amari ba za a ga wani hadisin mun karanta sai ga nawa bai ce mai komi ba kawai ya wuce ya ce ba komi yasa zai haka ba ya ce hankalin shi ne ya ɗauko kun gane wannan da kyau ko wa ƙala aidan har ila yau al'imamun nau ya ce wa amma ma kano fi gairihima da hadisin da ya zo ba cikin bukhari da muslim ba fa'adifahu ila kutubus sunan ya ce to zan bayyana muku cewa wannan littafi cikin kutubus sunan aka fitar da shi inda hadisin bukhari da muslim ne to zai ja baki ya shiru a kan shi kawai amma in ba bukhari da muslim ne suka roito ba to zai bayyana ko ne sunan abi dauda ne ko sunan nasa'i ko sunan tirmidhi ko sunan ibn majah ko sunan darimi ko sunan albayhaqi ko sunan kaza kaza haka dai zai bayyana cikin waɗanda suka fitar da shi daga cikin ashabu sunan malai ce mu bayyinan sihatahu wa hasanahu yace anan ma sai ya bayyana sihatahu cewa hadisin ingantacce ne ko ko kyakkyawa ne aw da'afuhu ko kuma hadisi ne mai rauni in kana fihi da'af in akwai raunin a ciki fi galibil mawadi malai ce a mafi rinjayen wajejen da hadisan yake duk malai yana hukunta su da haka wa qad aghfulu an sihhatihi wa hasanihi wa da'afihi malai ce wani lokaci kuma ina gafala ma hadisin ya inganta sai in kasa bayyana cewa ya inganta ko bai inganta ba kuma kasa bayyana cewa bai inganta ba saboda ajizanci na dan adam ya ce yana gafala wata sai ta ce to a ah, to da ya gama rubuta littafin to ya biya duba gaba ɗaya mana duk inda ya gafala sai ya rubuta ai ba irin ki bane da kika zauna baki da wani aikin malami ne da ya kai fa ya rubuta wannan har ya samu ya iya rubutawa dumin mutane ne da kullum wani zai ji da shi kun wannan da kyau ko wannan zai zo yana son zai shawara bai ya ji shawaran kowa ba sai na malam wannan yana da kara wannan yana da kuka wannan yana da bukata wannan yana da fatawa wannan yana da biya mai karatu wannan yana da kaza sarakuna na neman shi masu mulki na neman shi masu kuɗi kowa yana da son dai malam ya ce wani abu akan harkar shi kuma ga rubutu yana yi wani abun dole sai an ba malamai uzuri a kan shi ina fata mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace na biyar ya ce itannal imamun nawawi rahimahullah bi kitabi azkar al-imamun nawawi ya ba da kulawa ɗari bisa ɗari ga wannan littafi national azkar inayatan kubura kulawa mai girman gaske ragabatan minhu an ya kuna aslan mu'tamadan domin yana son littafin ya zama shine asali abun dogaro dangane da wannan harka na zikirori da addu'o'i da kuma mu'amala da ɗabi'u na ƙwarai mala ce li umma na fa'uhu ya ba da wannan kulawa ne ɗari bisa ɗari saboda littafin amfanin shi ya game ko'ina wa tashunan ifada minhu sannan kuma fa'idan da ake samu a cikin wannan littafi ya zama fa'ida ne mai sauƙin samu wa ƙada afsaha an rutubatihi tilka bi ƙaulihi kuma al'imamun nawawi ya fito ƙara a cikin bayanin shi ya bayyana haka a inda yake cewa falihaza arju an ya kuna hazal kitab aslan mu'tamadan ya ce ina fatan littafin nan na ya zama asali ne abun dogaro wala raiba babu kokonto an na kitab azkar wannan littafi na al'azkar na lahazzuhu min ash-shuhra wal Allah maɗaukin sarki ya shahara wannan littafi kuma allah ya sa albarka littafin ya karbu fa aqbala alaihi ulama yashrahunahu sai aka samu manya-manyan malamai sun tinkari wannan littafi na al'azkar suna tama littafin sharhi wa suna wasu kuma suna kokarin talhisin shi suna kokarin summarizing din shi mala ya ce fasharahu ibn alan ibn alan ya yi sharhin littafin nawawi na al'azkar wanda ibn alan ya rasu hijira na shekara 157 fi atihi a cikin mausu'an shi ne shine encyclopedia da malami zai tara komi abu kaza kaza kaza to daga ciki a cikin wannan mausu'a na shi to akwai sharhin al'imamun nawawi na al'azkar a ciki mai suna hatar rabbaniya alal nawa nawawiya sunan littafin nashi na mujalladi hudu ne wa allaka alaihi ibnu tulun ibnu tulun ya yi ta'aliki a kan wannan littafi na al'azkar mana ƙarin bayani da zai sauke lamba a ƙasa ya sharhi ya sharhi ya sharhi to ibnu tulun ya yi wannan aiki wanda ya rasu hijira da shekara uku. naktan sammaha yan ƙarin bayani ne da suke ce mashi annakt ya sanya mu wannan aiki na suna tuhufatul akhyar fi nukatil azkar sunan littafin kenan mali ce kamala khasahu siyuti haka aka samu al'imamu siyuti yi talhisin wannan littafi na al'azkar wanda siyuti ya rasu hijira na da shekara 911 fi mu'allafin ya rubuta littafi sammahu azkarul azkar al'azkar ne biya rere shi ya takaita shi sai sun ya mashi azkarul azkar wakta sarahu ar-ramli haka al-imam ar-ramli ya yi talhisin shi wanda ya rasu hijira shekara 844 wada'ahu kuma ya kira littafin da suna muktasarul azkar وكان كتاب النووي رحمه الله مصدرا مهما لمن ألف في موضوع الأذكار wannan littafi na al'azkar na al'imamun nawawi littafi ne wanda ya zama abun dogaro mai girman gaske ga duk malaman da suka zo bayan shi da suka rubuta littattafai a fagen zikiri fastafa da minhu ibnu taimiya hatta ibnu taimiya sai da ya fa'idanti da wannan littafi na askar. wanda ibn taimiyya ya rasu hijira na da shekara 728 fi kitabihi alkalimat tayyib a cikin littafin shi mai suna alkalimat tayyib kama na hala minhu ibn alkayyim qayyim kama yadda ibn al ibn alkayyim shi ma ya amfana wanda ya rasu hijira shekara 751 fi kitabihi shi a cikin nashi littafin mai suna alwabil sayyib washaukani haka al'imamu shaukani ma ya jingina da littafin azkar wajen rubuta nashi littafin wanda shaukani ya rasu hijira na da shekarar 1250 a nashi littafin mai suna tuhufata zakirina suna littafin al'imamu shaukani tuhufata zakirina amma ibn hajar al askalani amma shi ko ibn hajar al askalani wanda ya rasu hijira na da shekara 852 fa'amla alaihi majalisin kathira ya zauna ya karantar da littafin al'azkar a majalisi majalisi na ilimi majalisi mai yawan gaske har raja fihi a hadithahu sai shi ya zauna ya takharijin hadisan littafin duka wa bayyana darajataha kuma ya bayyana hukuncin kowane hadisi ya inganta ko bai inganta ba wasan mahu ibn hajar ya sanya mu wannan aiki nashi suna na ta'ijil afkar kharija a hadisar azkar kun ji nashi yanzu ba an ba ku aiki disi sai kun mallaki wadancan littattafan kun karanta su kuma duka ina fatan mun gane wannan da kyau domin aikin fa aiki ne ba aikin ba naɗi ne kawai ana cewa ala gafata malamiya ba ko mai ake cewa ne ina fatan mun gane wannan da kyau ana ce miki shehiya ana ce miki ustaziya a'a aiki ne da za ki miƙe da gaske ki je ki na farko ki kwashi kuɗi ki sai kayan aiki na biyu ki je makaranta ki koyo ki goge ki iya na uku kuma ki je ki nazari mafi mahimmanci shine ikhlasi ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace walakin nahu sai da shi al-imam ibn hajar lam yakmiluhu bai gama littafin ba iz wa fadhul maniya yana cikin aiki sai rasu. qabla itimamihi kafin ya karasa littafin wa sayasduru bi tahqiq al ce littafin ya bayyana da take da tahqiqin hamdi as-salafi fi thalathati ajza an dar ibn kasir yace matsaba an dar ibn kasir su suka buga littafin da tahqiqin hamdi as-salafi Allah ya saka mai da alkhairi wa ja'a siyuti ana nan sai al-imamu siyuti yazo wanda ya rasu ja shekara 911 wala khasa amali lil askalani sai talhisin littafin askalani bi kitabihi ya sanya mashi tuhfatul abrar bi naktil azkar ku gano wannan da kyau ko duk wannan aiki da malamai suke yi suna yi ne domin su shirye da al'umman manzon Allah kuma su ba da nasu gudunmawan wajen haɓaka wannan addini na annabi wa balaga kitabul azkar min ash-shuhra wannan littafi na azkar ya kai matuƙa wajen shahara itima da bainal ulama kuma ya zama littafi abin dogaro tsakanin malamai wa tullabil ma'arifa da kuma ɗalibai da suke neman ilimi mablagan azima ya kai matsayi mai girman gaske hatta ƙala ba'aduhum har wasu daga cikin malamai suka ce bi'iddar ka sai da gidanka washtaril azkar ka sai littafin azkar ki sai da samiranki ki sai littafin azkar ki sai da atamfanki ki sai littafin azkar malami suka ce iddar ka sai da wannan gidan naka washtar azkar ka sai littafin azkar so dan allah ya sa albarka a ciki ko sai mutum ya zama malami ya iya addu'o'i da zikirori da zai roko irin wannan gidan guda dubu ina ba ta mun gano wannan da kyau shi wannan littafin jarin duniya da lahira ne a cikin shi ni na san dalilin da ya sa na ce in karanta da ku wannan littafin kuma a yi shi a tsanake kuma ku haƙura ku fahimta kuma ku yi aiki da abin da ke ciki ku karantar ku ga yadda rayuwanku za ta yi haske da na 'ya'yanku da na jikokinku allah ya sa mu dace duk lokacin da ba kya tunanin rayuwar 'ya'yanki jikokin jikokinki ya haske ku sai allah ya wulakanta naki ina fatan mun gane sai ya zama baki da amfanin rayuwa a duniya kwata-kwata shine khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar da mutane to wasu mutane ne suka fi cancanta su amfana da ke ya'yanki da jikokinki shi na nabi ce fal aqrab fal aqrab na kusa sai na kusa haka haka dai wa qala wanda ga cike ce laysa yadhkuru man lam yaqra kitab azkar yace ba mai zikiri bane ko ma bai taɓa yin zikiri ba don mutumin da bai taɓa karanta littafin azkar ba kun ji abin da wasu malamai suke faɗi to jama'a wannan littafin littafin wasa ne ba littafin wasa ba ne wa yabdu ihtimamun nawawi bi kitabihi fi husn taqsimihi zai ƙara bayyana wa mutane irin muhimmancin da ya ba wannan littafi nashi irin yadda ya kyautata wajen karkasa littafin bi zubushi shi zabar gade yaushe ne nake muku magana karatun aji ne nake cewa mutum in zai magana ko mun zo bayani akan kalman amma ba'adu kan mutum zai ta surutu yana ta zuro magana char char char char char char ba a yi magana ana karkasa ta ne kun gano wannan da kyau ko in aka yi wannan ta fa'idantar daga nan kuma sai ai wata daga nan sai ai wata haka ke tsara magana to mala ya ce wa yabdu nawawi Bikitabihi min husni taqsimihi abin da ke ƙara bayyanan cewa al'imamin nawa ya kula da littafin nan shine irin yanda ya kasa littafin daki daki ala jumlatin min kutub Yabi zai ce maki kitabu kaza in an gama sai ce kitabu kaza in an gama sai ce kitabu kaza kun ga ya karkasa abin bi watsu shi mai cin kwan makauniya ba wa kullu kitabin malai kuma kowane littafi fihi abwab akwai babubuka a ciki wa fusun da wasu fassalla ta ta'allaku bi hadal kitab wanda suke da alaka da wannan littafin in yace kitabu sala sai ya kawo babubukan da suke da alaka da wannan kitabu sala in yace kitabul azkar misali sai ya kawo babubuka da suke da alaka da wannan littafi na zikirori wa bi haythu tashmilu hayatul insani kulliha ta yadda wai littafin an rubuta shi ne domin ya shafi rayuwar dan adam baki daya da keke wa jilliha ɗaya bayan ɗaya daki daki da kuma rayuwar ɗungurungun ɗinta fayyaz kurin mar'u rabba fi halfi hillihi halihi Shi ne a waye gari ɗan adam yana ambatan Allah yana tuna Allah yana bin dokokin Allah a halin zaman gidan shi da kuma halin tafiyan shi wa shidu bi hajjin lahil kuma a waye gari mutum ya shiryu shiryuwa kyakkyawa ta tsarin da ta bin hanyar Allah tabbatacce wa hadihil mustaqim da shiriyar Allah wacce take a meƙe ba tare da shagidewa ba wa zakara nawawi rahimahullah al’azkar azkar ala tartib al kuma alimam al-nawawi ya ambaci zikirorin da ke cikin wannan littafi a bisa tsarin da ya kamata ɗan adam ya kasance ne bad'an ministikas zul insani min naumihi tun daga farin farko dan adam da ya tashi daga bacci me kamata ya fara faɗi kun gano kawo misali sanda mutum ya balaga ai kamar ya tashi daga bacci ne to me kamata mutum ya fara faɗi summa ma ba'adahu ala tartibihi sannan abin da zai biyo bayan daga adawan tashi daga bacci sai kaza sai kaza a bisa jeri jeren giya dake dake ila naumihi hifin lail har zuwa mutum ya koma bacci a baccin da zai a cikin dare kin ga yininki ki gaba daya ga maki abin da zaki don kika dauki wannan yinin ke photocopy a yinin gobe a yinin jibi a yinin gata sai ga rayuwanki gaba daya ya tafa bisa hasken zikiri da addu'o'i malai wa idafatin ila azkaril maradi wal maut kuma haɗi ya kawo bayanai dangane da zikirorin rashin lafiya da na mutuwa wasalawatul maksusa da kuma zikirori da ake yi a wasu salloli na musamman wasu yami wal da wasu zikirori da suke da alaƙa da azumi da hajji wal jihad wa safar da zikirori wanda ake wajen aikin hajji da tafiya wal akli wa shurb da zikirorin ci da kuma sha was salami wan nikah da zikirori na sallama da kuma abin da ya shafi aure idafatan ila azkaril mutafarrika malai ce hada da kuma wasu zikirori daban-daban iri-iri da malamin ya kwararo su a littafin nan ta ta'allaku bi hayatul insan wanda suke da alaka da dukkanin rayuwar dan adam wa khatama kitabuhu bi azkar wal istighfar sai kuma ya cika karshen littafin da tarin zikirori da istighfari masu dimbin yawa wai su ake in rayuwar mutum ta ta sama zuwa karshe to tan Allah bai ta yana roƙon Allah gafara Allah ce idza ja nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nas a fuwaja dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu na tawa ba kun gano wannan da kyau ko haka yake yi sai ki ambaci Allah da yawa sanda rayuwa ta zo karshe sannan kuma sai a yawaita addu'o'i da fari Allah ya sa mu dace wa rahimallahu al zahabi Allah madaukin sarki ya ji kan al zahabi wanda zahabi ya rasu hijira da shekara 748 hina da a'ila ni itina kitabul azkar lokacin da ya bayani akan cewa kowane mutum yana da bukatan gidan shi a ce akwai littafin azkar na al'imaman nawawi yanzu ba mun mamaki ba ne a ce akwai gida a magun ko a ce gida a zaria a ce 'yan gidan ba su wannan karatun bayan sun mallaki littafin kuma ya kamata a ce gidan kowa akwai wannan al'imam azzahabi da ke faɗin wannan magana ɗalibi ibn taimiyya ne ku kalla shi fa rubuta littafin siyar alamin nubala al'imam azzahabi ya littafai da yawa Allah ya sa mu dace Wani nazaru fihi kuma ya a yi karanta littafin ai nazar littafin wata tafahumihi kuma tsaya a fahimci littafin jama'a kun ga wannan dogon sharhin da muke ta yi don fahimci littafin muke yi in ba don haka ba da tuni mun kusan babi uku ma a cikin littafin wannan shine kato na biyar amma kun ga har yanzu kokarin tafahum muke yi in mun fara karatun littafin me zai sauwaƙe mana fahimtar shi idan za a yi tuwo maka ɗauki wannan masaran aka kai ta surfe duk wannan surfen da ake ana yi ne don me don tuwo ya daɗi a jika masaran a yi wane ne a niƙa telaushi duk ana yi ne don me dan tuwo ya daɗi yanzu wannan katin muna yi ne dan karatun ya yi mai ya daɗi in ba haka ba masaran a gasa ta wani agwagwaye ta inda shiga cikin ciki ai za ta haɗa tetuwan a can ai Allah ya samu dace wal ya bi madmunihi da kuma lura da kulawa da abin da littafin ya kunsa faƙala fi siyar alamin nubala al'imamar zahabi ya faɗi a cikin littafin siyar alamin nubala a mujalladi na sha tara shafi na ɗari hudu da arba'in ya ce fa'alaika ya akhi ina umurtanka ina mai baka shawara ya kai ɗan uwana bi tadabburi kitabar Allah ka ka kai tadabburin littafin Allah jama'a ba karatu ba ko a alkur'ani a ta karantawa a hadda wallahi wannan ba shi ake fahimta ba ko ba shi ake bukata ba tsaban hadda me ake nufi tadabbur in sura ɗaya kika iya ki ki fahimce ta shine dabbar. Allah maɗaukin sarki bai ce lalle a haddace alkur'ani ba amma ya ce afala ya tadabbaru na alkur'an tadabbur shine matsala ba ya hadda ba yanzu muna da mahaddata da yawa ko ina ai amma sun yi tadabburin qur'ani nan ba shine abin da ake so ba Allah ya kiyaye shine ce bi tadabburi kitaballah ya ce wa bi idmanin nadar fi sahihaini wa mutum ya naci ma karatun bukhari da muslim wa sunanin nasa'i da sunanin nasa'i wa riyadun nawawi shine da riyadun salihina na al'imamun nawawi wa azkarihi da littafin al'azkar na al'imamun nawawi ce tafla za ka rabota watan jah kuma za ka tsira yawa mun gano wannan muna gama azkar ɗin nan ko sayul bukhari za mu sa muku to shine wani zai zo ce ya za a sa masa sayul bukhari san da ake karatun kai ba zaka zama malami ba tun da ake karatun da su tuntuni sun wuce sun kai a karantar da su akwai ma baban bukhari a sa a karanta za a karantar da su shi ina fata mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace na shida tarajjama al nawawi rahimahullah li adadin min sahaba a cikin wannan littafi al'imamun nawawi ya yi tarihin sahabbai masu yawa wanda adadinsu ya kai 22 sahabiyan ya yi tarihin sahabbai 22 a cikin wannan littafin wadda zakar khilafi tasmiyat ba'aduhim kuma ya faɗi saɓanin da malamai suka ambata wajen kiran sunan wasu daga cikin sahabban misali hadisi na 648 kala ya ce an abi zarrin radiyallahu anhu ya ce wasmuhu jundab sunan abu zarra jundab wakili ce burir sunan shi burir bidan ba ya ce tasgiru bir tasgiri ne na albirru to in za a tasgirin shi ne burir dama ya ce faddumma mubdahu li hadal hadisa ya ce duk sanda mutum zai tasgiri ko dai don wulaƙantarwa ko don wani abu ko don wani abu can da ba haka hariri ya faɗi a cikin mulha sai ce faddumma mabdahu ya ce kalmar farko sai ke mai damma kaman anas in kina son ke tasgiri ki ce dan anas ko abdullahi kina son ki ce dan abdullahi to anas ba hamza bane a farko faddumma mabda sai ke mai damma ki ce u sai ke sa nun guda ce fazir fi salifati ya harafi na uku sai ke sa ya a wajen kin ga ga alif ga nunun me na uku sai zama ya sannan sai sin din sai zama onaisu kamar abdullahi abdullahi in kina son ki ce dan abdullahi ainihin din sai ke mai damma fa dumma mabdahu na farko ke damma sai harafin na uku ya zama ya ga ainihin ga ba'un na uku sai zama mai ya'un sai zama ubaidullahi kun gano wannan da kyau ko to duk sunan da za ki ma kamar umar in kina son umar ki mai da shi dan umar to fa dumma mabdahu na barkon ke mai don ma'u ba akwai mimin ba to na uku ya zama ya sai zama mai omayar kis ala da kun allama wannan an baki wannan ka'ida a kyauta ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace duk wani hayaniya na nahau da wani hayaniya na luga duk abu ne mai sauki wanda bai iya ba shi abin ke bashi wahala amma wanda ya iya sai ga wannan abin ba wani abu ne. a mafi mahimmanci musulmi su tsaya su koya su iya shine alkitabu wa sunna a sama aƙida mai kyau amma duk waɗannan abubuwan ba su kai mahimmancin alkur'ani da hadisi ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi a inda mu kwana subhanaka na wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum annabi ya ce wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance asu ila qaumihi khassa ana aiko shi zuwa ga mutanen shi su kadai annabi ya ce wa bu'istu ila nasi amma ni kuma aiko ni zuwa ga mutane ne gaba daya wannan hadisi al-imam bukhari da muslim suka rawaito toshe sakamakon kurewar lokaci zamu saurara anan in